to a sake fasalin najeriya waɗanda suke kiraye-kiraye ba su gaya mana yadda suke son fasalin ya zama ba kowa da abin da yake so to amma a lokacin da muke national conference din mun yi irin waɗannan maganganu to kamar yanzu a cikin report namu na national conference din mun ce a yi police na ƙananan hukumomi na jihohi da na federal kaga wannan sake fasali ne hmm. ka gani ko to akwai abubuwa da yawa a ciki da muka rubuta a report din to abin abin ya bani mamaki domin wanda ya kira a yi wannan conference din shi ya fara jefar da report din to ban san dalili ba bai ma duba ba balle yi wani abu a kai to ni shawara ta ita ce a duba wannan report din a ga me ke ciki wanda mutane 400 da wani inda wani abu suka taru suka rubuta abu eh? ai ba zai zama abin banza ba duk wa kiraye-kirayen nan da suke yi na sake fasali da menene da sauransu akwai su a ciki wanda duk wakilan conference din suka yarda don me ba za a duba report din ba eh? report ne wajen shafi hudu da wani abu sannan ka ce ka rasa samun abu ɗaya wanda za ka yi wanda zai amfani ƙasa ai ya kamata a duba sosai eh, wannan report din mai martaba a baya-bayan nan ko mance ƙasa da mako biyu yankin kasar yaraba suka yi taro musamman suka ce su suna bukatar a sake komawa tsarin jamhuriya ta farko ma'ana bangare-bangare ko kuma regionalism da ake faɗa shin a zaman da kuka yi kun yi wannan batutuwa ne kuma menene tasirin koma wannan tsari ganin cewa an yi shi wasu na ganin yana daga cikin dalilai da sa aka tafi yakin basasa to irin wannan yana daya daga cikin irin fasalin da suke cewa sake ma najeriya domin kafin conference din kudancin najeriya sun yi wata hudu suna shawara dukkan kudancin najeriya suka yi wata hudu suna shawara kafin a je conference mu arewa ko da na rana ɗaya ba a taɓa yi ba a yi shawara to sun je da irin waɗannan abubuwan an tattauna an ƙi irinsu to me suke nema kuma suna ciki suna da wakilai cikin mutum 490 dinnan akwai wakilansu a wurin kuma duk yawanci abubuwan da muka yi eh, wanda duk kowa ya yarda ne aka rubuta a report to saboda haka menene zuwa a ce daga baya ka ce menene da sauransu regionalism su ce mu kaddamar da american system din gaba daya mana inda mun yi yadda muka ɗauko american system mun ɗauko da duk abubuwan da ake yi a america ai da yanzu ba za ka ji ma ana ana maganan sake fasalin najeriya ba domin mun yada duk yawancin abubuwan da ake a america din wannan irin siyasar america din da muka ɗauko eh duk fasalce-fasalce da suke magana nan suna ciki don me ba mu ɗauko duka gaba ɗaya ba mun ɗauko rabi-rabi you so dole ne mu sake abin nan wannan son kai ne kawai eh, kowa son kan shi yake kawai to ya kamata mu je mu duba wannan report din allah in muka duba report din nan muka muka kaddamar da shi yadda ya kamata ba za ka ji ana kiraye-kiraye a sake fasalta najeriya da mai da sauran